This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Yunin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku da farko ga kanin labaran duniya. mayakan kungiyar boko haram sun kashe akalla mutane 38 a lokacin da suka kai wani hari kan wasu ƙauyuka biyu a jamhuriyar niger firaministan thailand youth ochancha yana kira ga jama'ar ƙasar da kada su tsorata bayan da aka tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar da take shafan numfashi kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa da kuma rights watch na yi kira ga kungiyar tarayyar turai da ta ci gaba da shirin aikin ceto To har ila yau za ku ji cewa kwanaki da dama bayan da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin Najeriya da kashe dubban fararen hula. Ɗazun nan sojojin Najeriya suka fitar da wato suka yi wani taron manema labarai inda suka mai da martani. A Najeriya dai tawagar ɗaliban cibiyar nazarin tsare-tsare da manufofin gwamnati ta NIPS ta koka da taɓarɓarewar ilimi musamman ma a arewacin ƙasar. akwai inda muka je makarantu ba inda za ka samu kujera ɗaya a ƙasa ake babu malamai babu kayan aiki babu babun babun yayi yawa sannan kamar yadda muka fara gabatar muku muna ɗauke da saƙon malamai kan muhimmancin wannan wata na ramadana da abin da ake so mai azumi ya kauce ma jama'a jama'a assalamu alaikum Ga cikakkun labaran duniya, mayakan ƙungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 a lokacin da suka kai hari wani kan wasu ƙauyuka biyu a jamhuriyar Nijar da ke da iyaka da Najeriya. Wannan hari shine na kusa-kusan nan da 'yan Boko Haram suka kai ƙasashen makwabtan da suka haɗa gwiwa da sojojin Najeriya domin daƙile ƙungiyar ta 'yan ta'addar. a farkon satin nan na jami'an kasar chadi suka zargi kungiyar boko haram kan wasu harin kuna bakin wake har biyu da aka kai kan babban birnin kasar wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 33 kasar chadi da nijar da kamaru sun aika da sojojinsu a farkon shekaran nan domin yaƙi da kungiyar a makon da ya gabata ne kasashen suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta cibiyar za ta zamanto a ta ɗan jimaina Ƙungiyar Boko Haram dai ta haka ne a shekara ta 2009 tun daga nan ta kashe dubunnan mutane 'yan Najeriya ta harbin da mutane da ɗana mai. Gwamnatin Najeriya dai ta kafa dokar ta ɓace a arewa maso gabashin ƙasar ɓangaren da ƙungiyar Boko Haram ke ta aikata ta'addanci amma ba a sami nasara ba. a baya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta zargi sojojin najeriya tana mai cewa an kashe fararen ƙarin fararen hula har dubu takwas a faɗan da ake yi da 'yan ƙungiyar boko haram a yau juma'a ake sa ran gurfanar da mutumin da ake zargi da kai hari kan wata majami'a a jihar south carolina ta amurka a gaban kotu inda za a yi batun beli a kuma lokacin da jami'an tarayya suke ci gaba da binciken kisan gillan da ake tunani ya aikata shi ne saboda nuna kiyayya jami'an tsaron fbi ne suka dawo da matashin ɗan shekaru 21 mai suna dylan roth zuwa jihar south carolina daga north carolina bayan ɗaya wato bato bayan da ya kashe wasu mutane tara a lokacin da suke ibada cikinsu kuwa har da wata mata mai shekaru 87 da haihuwa ya kuma raunata wasu mutane uku a wata majami'a da ke birnin charleston a ranar laraba 'yan sanda dai sun ce rof ya shiga cikin majami'ar ne lokacin ibada kuma ya zauna ya yi shiru har na tsawon sa'a guda kafin ya miƙe yana cewa ya zama masa dole ya kashe bakar fata wani ɗan uwan ɗaya daga cikin mutanen da harin ya ritsa da su ya gaya wa gidan talabijin na cnn cewa ɗaya daga cikin mutanen da ya ritsa wato da ya tsira ya gaya mai cewa kafin wato kafin rof ya fara harbi ya faɗa musu wato masu ibada cewa kun yi wa matan mu fyaɗe kun kwace mana ƙasa dole ne a wato ne abin da ya kamata ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Thailand paryu. kafar Youth Ochancha yana kira ga jama'ar ƙasar da kada su tsorata bayan da aka tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar da ke shafan numfashi da aka fi sani da suna mas a takaice a lokacin da firaministan yake magana da manema labarai ya ce don allah kada ku tsorata muna ɗaukan duk matakan da suka wajaba domin magance matsalar idan ko wani na shakka kan alamun da yake ji to don allah ya tuntuɓi asibiti dole ne mu taimaka wa juna kuma a kula sosai an dai tabbatar da mutum ɗaya ɗauke da cutar ta mas jiya alhamis a ƙasar thailand amma faraministan ƙasar ya ce a shirye gwamnati take na tuntubar na tunkarar wannan cuta asibitoci 69 da suka kware wajen jinya cutar numfashi mai tsanani da masassara tsuntsaye yanzu haka su ke kula da cutar ta mas a kasar za a duba domin tabbatar da akwai isassun ma'aikata da kayayyakin aiki da kuma tabbatar da wuraren da aka killace waɗanda suka kamu da cutar an kimtsa su da kyau jami'ai sun shaida wa muryar amurka cewa wani likita ɗaya daga cikin asibitocin ne ya lura cewa wani mutum da ya zo daga ƙasashen waje kuma yana fama da matsalar numfashi da zazzabi cewa za ta yiwu ya kamu ne da cutar tamas ana sa ido kan wasu mutane 59 a gida ko a asibiti domin tantancewa ko suna ɗauke da ƙwayoyin wannan cuta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi kira ga ƙungiyar tarayyar Turai da ta ci gaba da shirin aikin ceto na 'yan gudun hijira da ke mafaka wanda hakan ya kai su ga tsallaka kogin Bahar Rum. Yayin da Turai take faɗi tashin tsara shiri sahihi na tunkarar wannan matsala. Ƙungiyar ta fitar da wani rahoto da yake kira ga shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai da su gaggauta ɗaukar mataki a lokacin da za su fuskanci tambaya kan 'yan gudun hijira a taron kolin da za a gudanar a mako mai zuwa. ƙungiyar ta ce ta yi hira da kimanin mutane 150 waɗanda suka isa ƙasar italiya da tsibirin girka waɗanda guraren biyu dai su ne inda masu gudun hijirar suka fi zuwa daga gabas ta tsakiya da afirka yawancin mutanen sun ce cin zarafin bil'adama ne babban dalilin da yasa suke gujewa su akwai yawan karuwar shiga cikin hatsari a lokacin da 'yan gudun hijirar ke kokarin tsallaka tekun masu kula da lamura sun ce yanayin ya ƙazanta ne musamman ma a libya sai kuma arewacin afirka inda yawancin masu gudun hijira ke fitowa mafi yawancin 'yan gudun hijira suna fitowa ne daga siriya da najeriya da mali da kuma eritrea inda mutane ke ƙoƙarin gujewa yaƙi To labarin duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to kwanaki da dama bayan da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin najeriya da kashe dubban fararen hula a yakin da suke yi da boko haram ɗazun nan rundunar sojin ƙasar ta mai da martani daga kausar murya ga wakilinmu wato na murya amurka hassan maina kaina da ƙarin bayani daga abuja Amnesty International report was released on the 3rd of June 2015. Therefore, the Nigerian military, as a responsible corporate organization, is bound to respond to these allegations in order to put the records in proper perspective. Shugaban sashen mulki kenan na rundunar sojojin Najeriya, Manjo General Adamu Baba Abubakar, zu inda yake jawabi a taron manema labarai, inda yake inkarin rahoton da kungiyar afuwa ta duniya wato Amnesty International ta bayar, wanda a ciki take zargin dakarun dakarun najeriya bisa kisan gilla ga fararen hula da ma azabtar da su ya ce amnesty international ta fi da rahoton nata ne ran uku ga watan yunin wannan shekara don haka rundunar sojin najeriya a matsayin ta na mai mutunci da sanin ya kamata dole ne ta mai da martani manjo general adamu baba abubakar ya ce amnesty international ta yi zargin dakarun kasar sun yi kisan gilla ga fararen hula dubu hudu zuwa dubu hudu da dari shida har adadin ya kai zuwa dubu goma sha uku abin da ya ce wannan ba gaskiya ba ne. if the military had anything to hide it would not have responded to the 37 seven questions, and others, especially in light of constraint of timing. The military has also allowed the International Committee of the Red Cross to visit the detainees and other locations at the shortest notice without hindrance. ya ce da a ce sojoji na son ɓoye-ɓoye to da basu ba da amsar tambayoyi 37 da amnesty ta musu ba kuma cikin gaugawa daga bisani kakakin sojin ƙasa na najeriya kanar sani usman kuka sheka ya mun ƙarin bayani to sun yi bincike cikin shekara hudu suka hiddo da ansa amma mu da muke kuma muhama da yaƙi da ta'addanci suna so take yanke mu hidda masa ansa ka san haka ba ta yiwuwa musamman ma kuma in ka lura da yanayin da sojojinmu suke mutum ne yana sadaukar da kanshi yana sadaukar da rayuwar shi ya ba iyalin shi ya ba duk wani abin duniya domin ya tabbatar da an kawo karshen wannan matsala wani kuma ya zo yana tsangwama shi kaga irin waɗannan abubuwa ba su da daɗi musamman ma su ba su da ruwa balle tsaki ga yanda harkoki suke gudana a ƙasar nan da an ce kayya gudu za su yi su babu so don me yasa za a ce a turance they are crying more than the brief amma ranka daɗe akwai a bayanin da suka yi na wuraren da kuke kulle jama'a a damaturu akwai guantanamo bay a maiduguri akwai yuwa barracks sun yi zargin cewa sojoji suna danna haƙƙin bil'adama a waɗannan wuraren me za ka ce akan wannan Eto Guantanamo Bay kai kasan Guantanamo Bay. Iya sani na Adama Turu babu Guantanamo Bay. Amma a Maiduguri tabbaci hakikan akwai inda ake tsare mutane da ake zargi da aikin ta'addanci a barikin soja. Kuma ni ina zuwa wajen kuma ina yin aiki wajen saboda haka na tabbatar da cewar zargin da suke faɗi ba haka bane ba. Ana bari mutane suna ganin su da 'yan uwansu da kuma jami'ai irin na wannan na Red Cross sukan. Kanar Sani Usman yawan Kuka Sheka kakakin sojin ƙasa na Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya To a jihar Adamawan Najeriya baya ga matsalar hare-haren Boko Haram wata matsala da ke ciwa al'ummar jihar Tuwa kwarya a yau ita ce ta satar mutane domin neman kudaden fansa. Daga Yola babban birnin jihar ta Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz. Bisa ga dukkan alamu matsalar sace mutane don neman kuɗin fansa na fa zama wata gagarumar matsalar tsaro da ke addabar jama'a yanzu a jihar adamawa batun da masana da masu fashin baki ke fa ganin dole ne a tashi tsaye na baya bayanan shine sace wani basarake da wasu da ba san ko su wane ne ba suka yi a ƙarshen makon jiya basaraken da aka sacen ko shine ma wakilin tsaftar masarautar adama alhaji aliyu aminu mujeli wanda ma sai da ya shafi kwanaki kafin a sako shi a yammacin jiya alhamis lamarin da ya jefa yan uwa da abokan arziki cikin zulumi wallahi talla ya dame mu duk yan uwa mu suna kuka da ya fito ɗaya din sai ya faɗa akan cewa alinka fito da ya fita ya ɗaga glass nashi ɗaya sin sai ya ɗauki addalaba ya buga glass sai na gefe ya shiga ya fita da bindiga sai suka goye shi su biyu sai su sa shi a gaba a santa zai shirya ki nashi ya ba ma wa'anda suka kwanta da su din suka sai idan ka ba ma yaro nan ki za mu harbe shi wannan ne dai kusan karo na hudu a ƙasa da watanni hudu da ake sace fitattun jama'a a jihar don ko baya ga sace kanin tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado da aka yi kwanaki wato sani ribado hakanan ma an sace kanin tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar sdp injiniya markus gundiri kana ma ba a kammala wannan alhini ba sai kuma ga batun sace wani dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar tongo to ko mai hukumomin tsaro a jihar ke yi game da wannan batu dsp utman abubakar shine kakakin rundunar yan sandan jihar adamawan wani babban kalubale ne domin abin da ba mu saba fuskanta irin wannan harkan sace-sace a nan bangaren arewa nan ba ko kuma musamman ma nan jihar adamawa to amma tun abin da ta da kai mu a gefen mu na rundunar 'yan sanda manyan mu sun zauna an zauna an tsama da wani tsari wadda zai dakile irin wannan harkan sace-sace nan kuma mun wayar da kan jama'a kuma muna kai akan mutane su kasance suna da masaniya ina za su tafi ko da ya kama su tafi to su kasance ba su je ko da mutum ɗaya ba samu ko da rakiya ko kuma dai ya tabbatar shi kan kanshi ya samu kariyar da ya ba ma kanshi kafin ah, gudumawan ah, rundunar sanda su taho. To sai dai kuma ga masu fashin baki irin su Muhammad Ismail na maganin dole ne a hada da addoyi musamman a wannan wata na azumi. To wannan abu kenan kamar ya zo ya zama sana'a a wurin wasu mutane wanda idan ba tashi tsaye aka yi ba aka hada karfi da karfi abin zai zo ya mu a irin wannan sace mutane da ake yi idan su wanda suka sace mutum mutumin nan ba samu abin da suke so ba suna iya ma kashe shi fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke kara ta da hankulan jama'a Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. To daga batun satar mutane sai batun ilimi. Inda wata tawaga ɗaliban cibiyar nazarin tsare-tsare da manufofin gwamnati ta NIPS e da ke jihar Filatin Najeriya, ta kawo wata ziyara a nan Amurka domin yin nazarin tsarin ilimin ƙasar. Dr. Nasiruddin Usman shi ne jagoranci wannan tawaga. Bayan komawarsa Najeriya ya mun ƙarin bayani kamar yadda za ku ji. To ni group ɗin da nake shugabanta shine muka zo ƙasan Amurka muka yi kwana goma sha biyar. domin mu nazarci yadda harkan ilimi yake a amurka mu ga kuma waɗanne darasosi za mu koya domin mu zo mu ba shugaban ƙasa shawara na yadda za a canza akalan harkan ilimi a najeriya domin ya zamto ilimi ne mai nagarta ya zamto cewa kuma an faɗaɗa kafofin da ɗalibai za su samu guraben nemo ƙaro ilimi to a takaice dai abin da ya kawo mu amurka kenan sauran eh, abokanan kwas mu na group sun tafi wasu kasashe wasu sun tafi china wasu sun tafi india wasu sun tafi malaysia wasu sun tafi eh, sweden wasu sun tafi spain mu kuma muka zo amurka to kamar da me da me kuka gano a wannan tafiya da kuka kawo da wannan ziyara da kuka kawo nan amurka to eh, malam mahmud ka san dai in aka ce a duniyan da yau <laughs> ba ta gobe ba in aka maganin amurka to ana maganin wata gamsakiyar ƙasa ce wanda za a ce ta fi kusan kowanne bunƙasa a duniya a fannoni daban-daban har da harkan ilimi saboda haka abin da muka gani ah, abu ne na ban sha'awa ba wai lalle akan abin da muka gani na gine-ginen azuzuwa da koyon da ake tafiyar da ilimi ba a'a yadda gwamnatin amurka duk da ci gaban da suke tare da shi suke ba ilimi mahimmanci fiye da komi a rayuwarsu domin sun san babu wata ƙasa da za ta dawwama ko za ta ci gaba da bunƙasa in babu wannan ilimi. To ganin cewa har ta kai ga a zaɓi batun ilimi a matsayin maudu'in wannan shekara. Kamar yaya za ka kwatanta mana halin da ilimi ke ciki a Najeriya a yanzu? To batun da yake nan wato harkan ilimi da kamar yadda na faɗa musamman a jihohin mu na arewa wallahi ina kira da babban murya ana fa ganin abin nan kamar wasa ne babu yadda za a yi a ce ana zaune ƙasa ɗaya wani ɓangare na ƙasa sun kai ma wani matsayin ƙololuwa na harkan ilimi wasu kuma suna nan suna jan gindi a ƙasa kuma a ce za a ci gaba da tafiya daidai ba zai yiwu ba duk matsalolin da ake samu na rashin tsaro da rashin aiki yi da rashin fitintunu kala-kala yana da ta'allaka da jahilci da muke ciki a cikin arewa saboda haka dole musamman ilimi na primary school duk wani abu da bai ginu ba daga hashashin shi to bayan da za a yi saman nan ya gyaru a inda muka zagaya a wasu jihohin na arewa a capital ɗin jiha babban birnin jihohin akwai inda muka je makarantu ba inda za ka samu kujera ɗaya a ƙasa ake zama babu malamai babu kayan aiki babu babun babun ya yi yawa da domin zamanin mana yanzu ruwan da ba rika biro ba Dr. Nasiruddin Usman kuka ji kenan na wato cibiyar NIPS da ke jihar Filato. ta yau aka shiga rana ta biyu da fara azumin watan ramadana kuma kamar da muka fara gabatar muku wakilin muryar amurka da ke ibadan hassan umaru tambuwal ya tattauna da malam musa abdullahi kan muhimmancin azumin to azumi dai farilla ne kuma ana buƙatar kiyaye shi shine maganar cewa kiyaye shi ka kame bakinka da cin abinci ka kame gabanka da wajen ta'adi to wayannan su ne kaɗan yanzu yanzu za su yanke maka azumi kuma idan kana son wajen ladansa ana so ka yi sahur kusan gari ya waye in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka samu lada mai tsoka idan kuma kana so ka samu ladansa bayan lokacin shan ruwa da an ce rana ta faɗi ka gaggauta ka sha ruwa to shine maganar azumi abinda za ka yi ka samu lada mai tsoka kenan wace ne za a muna game da sallah kuma sallah to alhamdulillah ita kuma sallah ita farilla ce mutum ya kula da ɗahara ya zo ya yi alwala in ya tsabtace in zai bi liman abin da zai yi aka tada ya kama liman ya kabbara shi ya kabbara to ya samu sallah cikakkiya idan mutum aka ce mamu zai bi liman ya riga liman kabbara ba shi da sallah idan can wajen sallamewa aka ce mamun ya riga liman wajen sallamewa ba shi da sallah kaɗan a yanke abin da sallah take so kenan. yanzu agogon na cewa karfe goma sha ɗaya ne da minti ashirin wato hudu kenan da minti ashirin agogon najeriya da nijar da kamaru da ma chadi ana sauran sashen hausa ne na murya amurka daga nan birnin washington dc ga mu na gaba musulunci tushen rayuwa allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami allah shi kati da maraya komai uba bai zo ba kazar da bata da nono Allah shi ka da daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. Jama'a, salamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. A daidai wannan lokaci da mabiya addinin musulunci suka ɗauki azumi a duk faɗin duniya, to wani irin kira malamai suke yi ne game da yadda ya kamata a tafiyar da wannan watan azumi, musamman tallafa masu ƙaramin ƙarfi da hanyoyin ibada. Ga wakil murya Amurka, Nasir Adam El Hikaya a birnin tare Najeriya Abuja. Yadda mutane ke bayyana ganin watan azumin bana daga sassa daban-daban da ya nuna alamun yawancin mutanen Najeriya sun dau azumin bai daya. Take shahararren malamin Islama Sheikh Tijani Bala Kalarawi ya maimaita wannan kira. Masu hannu da shuni su taimaka wa bayan Allah waɗanda ba su da shi waɗanda suke da manyan kantuna ko manyan stosto na sai da kaya shekara guda sun samu riba su gode wa Allah wannan wata mai albarka su sauƙaƙa wa bayan Allah da ba su da shi don su ma Allah ya yi murna da irin alkhairin da ya ba su sun nuna sun gode masa. Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce a dage da yi wa ƙasa addu'a cikin watan da kankon 29 ko 30. Ba wata bane na zama a yi lido da karta. annabi ya hana ka sauke qur'ani a ƙasa da kwana uku amma sai ce halal ne an inganta maka yin haka cikin ramadan amma kafin ramadan ba a yadda ka yi saukan qur'ani ƙasa da kwana uku ba amma a ramadan an yadda in za ka iya saukewa a ranar sauke yan siyasa ma irin su dattijan pdp barayin bauchi sunusu babar tauko na gani a jingina bambancin jam'iyya wajen yi wa ƙasa fatan alheri pdp ne ko ka fito daga jam'iyyar apc kowace irin jam'iyya ka fito soma godiya wa allah da ya sa aka yi zaɓuɓɓukan nan da suka wuce lafiya kuma kuma aka yi zaɓe na gaskiya kuma ɗauka waɗannan shugabanni su ne waɗanda za su kawo gyara a Najeriya. Sakataren jama'atu Nasarar Islam Dr. Khalid Aliyu ya yi wa malamai nasiha. A ji tsoron Allah a yi tafsiri saboda Allah. Ba a mai da wurin tafsiri zaman zamanto kamar dan dalile na cin mutuncin wasu ko na kushe wasu ko na ɓata wasu ba. A'a mutum ya fahimci cewa wannan littafi na Allah ya zo ne don shiryar da mutane. mutane malamai a ji tsoron Allah kuma kar mutum ya jefa kansa a karatun da ya fi karfinsa kuma kar a mai da shi dandali ne na neman masu mulki ko neman kuɗin da ke hannunsu Allah ta baraka wa ta'ala shi ke azurtawa Allah ya mana. Tuni malamai masu tafsirin Alkur'anul Karim suka fara gabatar da tafsirin inda limamai za su fara jagorantar doguwar nafilan nan ta tarabihi. In illa man yu'minu bi ayatina Imam Muktar Abba na babban masallacin Abuja. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madala an gaishe ka Nasiru Adamu Likaya. Jima kafin mu karkare shirin ga wani batu na musamman musamman ganin yadda wannan watan azumi ya shigo kuma matasa da yawa suna ta korafin cewa babu aure kuma ba su da halin yin aure. Idan ana lura a kwanaki biyu da suka gabata wata matashiya ta fito a gidan rediyo na Freedom ta ce tana buƙatar miji wanda za ta sayi mishi mota kuma ta shi gida har ma da 'yan kuɗaɗen kashewa. To ko me yasa wannan matsala ta aure a matasa yake da matsaloli ne sosai? Ga wani matashi Idris Bilal zai dan ba mu amsa. Mala Idris me ke faruwa ne? Eto eh Haji Bello dalili shine yawanci matasa sun fi daukan aure ko sa ƙarya a cikin aure to duk abin da ka sanya ƙarya a cikin sa to karshe zaka zo ka tarar da rashin dacewa. In ka ce ƙarya me kake nufi? Wato akwai misali zaka zo ka kana neman mace ka ringa kasa fito mata dahirin naka ko kuma ka zo ka mata karya ka ce kana da kaza dikan ta gane baka da shi to irin wannan shi ke kawo matsala sai ka ga daga an yi auren kwana ɗaya biyu sai ka ga an samu rabuwa eh, kai wani irin babban guziri za ka ɗauka daga ƙuruciyarka za ka shiga da shi ah, gidan aure wanda kuma kake tunanin zai amfani ta matar kuma zai amfani al'umma. Ita eh, guzurin da zan ɗauka shine ah, ɗau darasi daga waɗanda ya gaba ma'aurata da suka gabata suka samu kurakurai da kuma waɗanda suka gabata suka samu nasara a hmm. auratayyarsu. Alal misali shine idan na ce waɗanda suka gabata suka samu kurakurai shine kamar da na furta a baya cewar akwai wayanda suka sanya karya da kuma yaudara a ciki to zan ɗau darasi daga abin da ya faru a kan wa'ancan eh, idan na shiga gidan aure ko da ma ba a yi karyan ba in aka shiga gidan auren sai abin da wani kuji da zai fito a samu a toshe shi sai da zai kawo baraka na farko kenan na biyu kuma darasi da zan kara ɗauka shine wa'anda suka gabata suka yi abin kirki a gidan aure zan yi kokari na gana kamanta irin nasu kuma ba kai ga irin nasu wuri a an kamanta ta yadda abin zai kai ga nasara insha Allah. to madalla malam idris bilal mun gode sosai da wannan gudun mata kan to madalla hajji bello na gode abinda babba ya hanga yaro ai ba zai iya ba ciki ma to madalla jama'a abinda wannan shiri baki ɗaya na wannan juma'a ta da kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu zama da duk waɗanda ku jimirin su musamman Nasir da Milikaya da Idris Bilal ni Bello Galadinci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da lola. alaikum kamar da yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da ra'ayoyin da kuke aiko mana amma ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Ubala Yawo zangon daura, inda ceto al'ummar ƙasa ta Najeriya ya kamata mu taya janar Muhammadu Buhari addu'a akan Allah ya sa ya kawo mana karshen kisan gilar da ake waɗanda ba su ba su gani ba. Sai kuma sakon Umar Bello modi bawuru Biriji jihar Gombe wanda ya ce salamu alaikum biyoyi Hausa. Don Allah ku bani damar yin kira ga hukumar kula da hasken wutar lantarki ta Najeriya da ta cewa ya kamata su dubi halin da talakawa ke ciki musamman a cikin wannan wata na azumin Ramadan a rage ɗauke wutar lantarki a ƙasar mu don wallahi in babu wuta muna shan wahala wajen aiwatar da ayyukanmu na yau da kullum Allah ya sa wannan kira ya je kunnen waɗanda aka yi domin su sai kuma sakon Hadiza Usman Muktar dan Nijar wanda ke kasuwar Bacci Kaduna wanda ya ce salamu alaikum bi'a Hausa ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ƙasar Kamaru Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu amin shi kuma Kabir Sakaina layin yan gowar malfashi cewa yi halartar wa'azi da buɗe baki da wasu shugabannin kristocin jihar kaduna suka yi ga musulmi ko shakka babu wannan mataki ne na haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kristocin jihar kaduna fatanmu allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a kaduna jos maiduguri yobe gombe da ma najeriya gabaki ɗaya da ƙarshe sai sakon abubakar lawal gidan dan maye a jar gaba da usaini dangote karasuwa wanda suka ce hakika ya kamata gwamnatin amurka ki sanya wata doka da za ta hana duk wani mutumi in dai farar hula ne mallakar makamai ba bisa ka'ida ba domin kaucewa hare-haren 'yan ta'addan cikin gida to kafin mu karkare shirin gasar filu da takaitattun labaran duniya mayakan kungiyar boko haram sun kashe akalla mutane 38 a lokacin da suka kai hari kan wasu ƙauyuka biyu a jamhuriyar nijar da ke iyaka kusa da najeriya wannan hari shine na kusa-kusa nan da 'yan boko haram suka kai kan kasashen masu makautaka wanda suka haɗa gwiwa da sojojin najeriya domin daƙile ƙungiyar 'yan ta'addar a yau juma ake sa ran gurfanar da mutumin nan da ake zargi da kai hari kan wata mai jami'a a jihar south carolina ta amurka a gaban kotu inda za a yi batun belinsa a kuma lokaci ɗaya jami'an tarayya suka ci gaba da binciken kisan gillan da ke da um, watakila ya aikata shi saboda nuna ƙiyayya firaministan thailand yana kira ga jama'ar ƙasar da kada su tsorata bayan da aka tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar da take shafar numfashi da aka fi sani da suna mas a takaice a lokacin da firaministan yake magana da manema labarai ya ce don allah kada ku tsorata muna ɗaukan duk matakan da suka wajaba domin magance matsalar idan ko wani na shakka a kan alamun da yake ji to don allah ya tuntuɓi asibiti dole sai mun taimaka juna kuma a kula sosai Thomas Sauro abin da ya sauka kenan a shirin namu yanzu sai kuma can anjima za mu zo muku da ɗauke da wani sabon shirin da ikon Allah. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu ne wa mr vasco mahmud lalo ke cewa a sha ruwa lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc